nan sai zan tonar sai ya musu bari mun ta kuri mu dinga au amma ba ku sani ba ko wallahi mu saka wa kanmu burki musamman kuma duk rikicin a gindin iyaye mata ne wallahi alazim don da musamman akwai lokacin da aka kira Sheikh Muhammad Abadi muka je nan kofar Shehu mata ɗan kungiyar kanin Borno suka kira shi don ya mutu wa'azi a cikin tambayoyi da aka kawo wannan sai ya sake zama sabon lata a wajen malam dan ba ɗaya eh, da na karanta yana a kusan suka wani kafir su suna cewa a'a ai mu ma muna aike da wani abu idan aka tashi auren yar namu muna yi muku kaza mu ba da riguna mu ba da kayan gara mu ba da wani ne malai yake wa yake ku bayan ya ka zo nema ya za mu ba ku ba mu tsora maka wani wahala ba kar ka tsora mana la darala wala dirala in kun ce a'a haka ne to al'ada ne ku ɗauka shi kuma al'ada mun an ɗauko ta an zuwa sa a musulunci sai a rasa an da za ka soka ta ka soka nan ka ƙi shiga ka soka nan kuma ta gane ka kuma daga baya to kun ji ni wallahi ban taɓa jin wannan labari ba yarinya shekara arba'in ba ta yi aure ba ko ba wai ta rasa yi ba a'a matsalolin auren ne suka sa aka ja da baya to don Allah don annabi wanda ba su ji ba ma don Allah ga yawa uwa mata don iyaye mata kuna jin ƙarfin mazan ku wanda in maza suka ce ayi ayi ayi kaza ayi kaza sai mata matsa sosai wallahi shi ke kawo wannan Allah ya sa mu jara kar Allah ya kawo wannan irin abun a nan kasan mu don Allah don Allah kuma duk wallahi Allah ya kawo duk da an tambaye ku ko mutum ne duk kowace mace da an tambaye ta don iyaye sun za su ina kayan uwa ina kayan ina akai kaza ka am gawoye an kaza kaza wallahi tallahi ku ji tsoron Allah wallahi in ba haka ba abin da kuka shiga din wallahi ban mai da hankali ba za mu shiga don Allah da Allah mutum kawai a tambaye shi sadaki ya kawo sadaki shi da nan ku tattara da kai haka nan san sadakin da aka kawo ku sai a mata dan abin da ya kamata ku kai ni magana samun yarinya ta ma. kuma yarinya da uba uba mai arziki bane yawa saboda ka ga yarinya nan kuma tun da wuri ku dinga faɗan wannan din kar ka sabu jaran mu kawo riguna kar ka sabu kuma ku wannan na iyaye mata kenan saura nawa saura na yaran mata kawaye don Allah don Allah da ku saka wa kanku ruwa don na gani na sake gani na kuma gani wanda kawaye suka hana ta auren wani mutum mai daraja wanda take so daga baya sai tana kuka ta hawayenta wallahi alazim wallahi alazim na gani da kaina kawaye suka hana ta an shirya da shi cewa ba kawaye sai kawaye suka je suka rubuto wasiƙa su shida takalmi jaka da kuma firmin atamfa mai tsada kuma suka faɗa wata to da haka ai ba mu yi wannan ba eh ai kawaye ne suka yi shi ke ne shi ya ne daga baya ma an ce da yace a shi ya ne tana kuka da ta wallahi alazim to saboda haka ku iyaye mata ga naku ku kawaye kuma menene kawaye menene kawaye kuma sai an biya ko jani wani wani abin nan sai an yi nan ku je mata kun mata nasiha na zaman aure yan makarantar islamiyyan da ku je ranar auren kun mata nasiha ne ne da kuka an ba ku wani abu wato ba ai sunan annabi sallallahu alaihi wasallam sai kun samu wani riba sai an biya ko wani abu ne na ta ma in ya samu dan kadan yayi kayan sa wanda ba su da samu ba bare ku kuma kuke dole sai an muku kayan a amin haka yasa yayi miki nauyi kuma ya fata auren irwar ta to wannan shine alkhairi to Allah ya bamu ikon iyacce wannan abu kuma wani abu da za ku lura shi ne, duk wanda yau har ita ta kai ta aurar da ita alal akalli kila ita din da za ta aurar da ita yau ta kai kusan shekaru ashirin kenan da yan aure baya to lokacin da za a aure ki ke shekaru ashirin baya wani hidindumomi aka bi yanzu kuma ke kika masa sai an yi wa yarki ɗaya kenan bayan da haka ya so da dama za ka gani tun lokacin da ya auri matarsa suna cikin halin talauci daga baya kuma Allah ya wadata wannan shi ya fi yawa a cikin rayuwa lokacin da mutum ya faro rayuwarsa yana cikin hali na talauci yana cikin hali na rashi yana cikin hali na kaza amma nan gaba sai ga ubangiji ta'ala ya arzuta shi tunda arzikin a hannun Allah yake wa ka ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim amma ka ubangiji ta ala ya halittu da suke tafiya a ban kasa ba su suke dauke da arzikin su ba Allah ne ke arzuta su ha kuma kuma mutane Allah ne ke arzuta su shi Allah kuma shine as-sami'u kuma shine al-'alim dan haka ya kamata mu yi hatara kuma irin yadda na faɗa takaicin da zamu ji shine mu ji takaicin su kulla alakar su su kadai ba ta aure ba mu rinka jin zafin wannan a jiki amma galibin iyaye ba sa jin wannan zafin tunda da yarinyar tana karatu su je can su ga abin da za su yi ba da sunan aure ba ba a saba ita ba a yi mata komai ba amma kuma ta hana a yi aure amma kuma ba ta hana a yi alaka wanda take ba ta aure ba dan ba wanda za ta iya katangance yar ta yau da ta kai yar shekara 18 19 ta ce ba za ta je ko ina ba tunda za ta fita je makaranta kuma ita ta fi ki wayo a yau ta san yadda za ta yi miki wayo shi ma saurayin ya san yadda zai wa babansa wayo to ya zabi da wannan sannan kuma maganar ta yi sha'awa tunda ta kai shekarun da dole ta yi sha'awa ba wanda ya isa cire mata sha'awa shi ma namijin ya yi sha'awa ba wanda ya isa cire mata domin fitra ne Allah ya halitta dan adam akan wannan ba ya da wata ganuwa ko katanga ta ayoyi da hadisai da takawa da za ta hana shi biyan bukatar sha'awarsa idan kan haka ya kamata mu lura da wannan a gaskiya kar mu bari al'adu su gurɓata mana al'amuran mu ji tsoron Allah akan wannan Allah ya kiyaye amin ya rabbul alamin a sai tambaya ta gaba wata uwa tana tambaya cewa kin Allah ga ta malam wani ruwa da yake zuba a a game da mai ciki wanda take gab da haihuwa to wannan ruwan da yake zuba kafin haihuwa ta zo shin za ta yi sallah ko kuma za ta bar sallah ne don ganin wannan ruwan da yake zuba a cikin ta saboda sa da haihuwa shi yasa malamai suka riskar da shi da hukuncinsa cewa daidai yake da na jinin yadda jinin bi ke hana sallah haka zai hana sallah waɗansu malamai kuma suka ce a'a ba da sufofi na jinin bi, da haka ba zai hana sallah ba na fi yarda da ra'ayi na biyun da yake nuna ba zai hana sallah ba sai in muna da nasi karara a kansa so eh. sai wata tambaya ta gaba wadda take ba ta da daɗi ƙwarai yar kuma tana cewa shin Allah za ta malam mutum mace ce da matarsa ita ka aiki a wajenta mace ce da mijinta wallahi saboda wasiƙar ba da mace ce da mijinta ita ka aiki a wajen mijin to idan miji ya ce ne ya kawo maimakon ya kawo matar shi sai ya kai wa mahaifiyar shi akar makalla to in kai wa mahaifiyar shi shi ta nan ita kira kai abinci to ita kuma matar idan ya zo wajen ta ta a ai yau ba kwana na bane sai ta je wajen mahaifiyarta to wai yaya aurenta wanda kuke faɗa haka ne wannan kalma da ta faɗa kalma ce ta rashin kunya rashin kunya na ƙarfi rashin mutunci na ƙarfi bai dace ke faɗa wannan kalma. ba domin kin riga kin san cewa inda ba wanda zai zama a duniya sai su biyu shi da mahaifiyarsa dai ba zai aure ta ba bai kamata ki faɗa masa wannan akwai jin takaici bai kyauta ba abin da ya miki zai je ya ɗauki ke fale kawo mahaifiyar sai girki ke ce kamata ki girki to amma ke kuma ki faɗa masa wannan magana da laifin da kika faɗa na wannan kalmar ya fi shi laifin da ya na kai masa ya bunce da haka wannan rashin kirki a gaskiya duk wanda sai wannan ta yi fari kuma ta ji ta nemi mijin ya ce mata bisa ga wannan rashin mutunci da tsiwa da kai wannan ba daidai bane fa da haka ya kamata a kiyaye sai tambaya ta gaba ƴar uwa tana cewa wai shin Allah ya gata malam wai gaskiya ne idan mutum ya yi rashin lafiya ya ƙi neman magani wai in wannan rashin ne ta zamo sanadin rasoshi wai ya zama ɗan aljanna ya danganta me yasa ya ƙi neman magani idan cikakken imaninsa da Allah da dogaransa da Allah da yarda da cewa abinda Allah ya ɗora masa na cuta ɗin nan duk da akwai zafi da radadi a jika amma akwai hikima ta ubangiji wannan ne ta sa yaga kawai ba zai nemi magani ba zai hakura har sai Allah ya dauke dan kansa to manzon Allah ya nuna masu irin wannan suna cikin mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna da gairi hisabin wala azab Allah cikin hadisin Abdullahi dan Abbas Allahu akbar amma idan mutum zazzabin yana damun su zai je faɗa mutane shi bai je asibiti ba amma ya je faɗa mutane ka wallahi yau bana jin kaza ka wallahi yau kike na ciwo yake wallahi yau zazzabi ne kike fama da shi to gara ma tun da farko ka je wajen likita ka samu magani kar ka bata ka lokaci don maganganun da kake din zai sa a rushe lada da ya kamata ka samu amma idan kai suru ka jure shi kenan magana ta riga ta wuce imamu sha'abi ne ya dauki kusan ya ga wani mutum a masallaci yana roƙon mutane wani abu ya kira wuce ce ta ya kamata ka yi roƙo ba wani lokaci ya sake ganin shi ya kira wuce ya masa faɗa ya yi masa duk ya ga bai ji ba sai ya kira wuce ita kaga idanun na guda biyu ce eh yace me gani yace lafiya su kalau yace to wannan na gefen dama yau shekara takwas ba na gani jiki ban taɓa faɗa kowa ba sai a duniya dan bai kamata in kai bukata ta aure wani ba sai wurin Allah kai ma na faɗa ma da in baka wa'azi ma'ana in dai zaka faɗa wa mutane to ka riga ka rushe abin amma idan ka jure kai kadai matsala take damun ka to wannan na ƙara baka lada idan mutum yana nemi magani ko ba haramun yi ba ja'izi ne ya je ne magani amma in ya jure har haka ta faru lalle yana cikin mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna da gairi hisabin wala azab kamar da manzo Allah ya nuna Allah ya haɗe to wai akar maka Allah wai gaskiya ne idan mace mata ta ba ta da lafiya sai aka ce eh, eh, wai ba dole bane ba wajibi bane ba tilas bane nema mata magani sai kuma ɗebe ta jaɓe jaɓe in kai wajen iyayenta in ce eh ba ganin ba da lafiya ku yi mata magani sai ta warke kuma yanzu ɗauki a ba ta in haka dai ne wallahi ni dai har yanzu ban yadda da wannan fatawar ba ta cewa wai ba dole bane har yanzu ban yadda da wannan fatawar ba abinda na bugun suwa da shi lalle nauyi ne akan kansa ne ya ba masa magani wajibin sa ne ya ba mata magani irin yadda wajibin sa ya ciyar da ita ya tayar da ita ni na bugun suwa da wannan fatawar fatawoyi guda biyu ne nake ganin ni ban yadda da su ba da mutane suke ta yanzu ina ta jin malamai suna ta faɗa ko wanda za su ce ba dole bane mace ta yi girki ganin dama ne in ta yi ihsani ne tana da lada in ba ta yi babu komai a kanta ni a fatawata da na gamsu da ita karkashin Qur'ani da hadisi dole ta yi girki ko wanda zai ce ba dole bane ba miji ya nema matarsa magani in ba ta da lafiya ne abin da na gamsu da shi dole ne ya nema mata magani wannan shine ya dace da daidai to ai mutum ma baya jin kunya da ba ta da lafiya da ta kai ta gida da ta samu lafiya kuma sai ya dauko ta ai sai mutum ya ji kunya ba in yana da in dai akwai ta ido ya kamata mutum ya ji kunya gaskiya eh sai tambaya ta gaba a yar uwa tana cewa wai shin Allah ya gata malam wai gaskiya ne wai an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana jin kunyan ko ya mace ko ɗa namiji wanda ya rasu bai aure ba ai wannan hadisin inganta wannan hadisin yana buƙatar bincike yana buƙatar bincike domin Abin da ake gina jin tausayi a kansa ba shine aure ko rashin aure ba akwai wanda yana da aure mutumin kirki ne akwai wanda baya da aure ko ba mutumin kirki bane kawai sai annabi jin tausayi idan baya da aure gashi ko ba mutumin kirki ba wannan ba shine ma'aunin tausayi din ba imani da ake nagari shine ma'aunin tausayi sai tambaya ta gaba me ita tana cewa Allah ga ta manan wai wannan halittun guda uku wai ina so ka rabe mana su aka makalla ka rarrabe mana su wai da aljani da kuma shaidan da kuma iblis wai halittu ne daban-daban ko kuma duk abu ɗaya um, da aljan da shaitan da iblis akwai lokacin da suke haɗuwa gaba ɗaya su dauki ma'ana daya amma ga yadda bayanin su yake na farko da an ce aljan jinsi ne na halitta wanda mu ma muke ce da su aljanu ubangiji ta'ala ya halicce su daga wuta wal janna khalaqnahu min qabl min nar samu sannan ubangiji ta'ala ya ba su dama ta su koye a cikin mutane ga su ana tare da su amma ba za a gansu ba sannan ubangiji ta'ala ya bai wa waɗansu daga cikin su alqudra ala tashakkul wato su iya fitowa cikin kamannin wata halitta da ka sani kamar su fito cikin kamanni na kare ko su fito cikin kamanni na maciji ko wani a makamancin haka Allah ya ba su wannan damar sannan ubangiji ta Allah ya ba su dama na khata'ul masafatil ba'ida fil waqtil qarib wato cinye ta tazarar tafiya mai nisa a dangantan lokaci nan da minti biyar kaga aljan ya je sa kusa ya dawo to wannan aljanu kenan a matsayin su na wannan halitta a cikin aljanu ne ake samun shaitani domin shi lafazin shaytan abin da yake nufi dukan wanda ya kangare baya ji da haka lafazin shaytan yana nufin mabarnaci ko kangararre wanda ya kangare wa Allah akwai shaytan a cikin mutane akwai shaytan cikin aljanu a cikin mutane dukkan wanda ya kangare wa Allah sunansa shaytan haka a cikin aljanu duk wanda ya kafirce wa Allah shi ma sunansa shaytan da haka muka karanta idan muka manta ba ka zalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrif al-qawl gurura mun karanta wannan cikin wannan surar duka kwana biyu da suka wuce baya ko wani abu makamancin haka to akwai shaytanu daga cikin mutane shaytanu daga cikin aljanna amma shi lafazin iblis shi shine shugaban dukkan shaytanu din ma'ana waɗanda suka kafircewa Allah a cikin muta a cikin aljanu ko a cikin mutane shi iblis shine shugaban su shi jinsin halittarsa jinsin halitta ne na aljanu to amma tunda ya zama jagora wajen barna sai aka ba shi sunan iblis ina fatan kun bayyana wato dai a nan sai mu fitar da sakamakon cewa lafazin aljan jinsi ne na halitta a cikin su akwai mutane akwai a a cikin su akwai musulmai akwai kafirai dan su da kansu suka cewa inna minnal muslimuna wa minnal kafirun فمن أسلم فأولئك تعروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا su da kansu suka ce wa inna minna salihuna wa minna duna zalik kunna tara'ika da duk aljanu ne waɗannan akwai musulmai akwai kafirai kafiran cikin aljanu sai a sa musu suna shaytanu yadda kafiran cikin mutane wanda suke jan mutane su koya musu barna su ma sai a sa musu suna na wa inna shayatin li wa in ata'tumuhu innakum la mushrikun kai da makaranta amma shi iblis shine wannan dai wanda aka umarci shi ya hijira ga annabi adam bai yi ba idan yana alfaharin cewa shi an halitta shi daga wuta annabi adam kuma an halitta shi daga kasa dan haka shi ba zai masa hijira ba ina fatan wannan da ya dan bada haske game da kalmomin guda uku na'am sai tambaya ta gaba me ka tana cewa shin Allah ga ta malam ni ne dai nake da ciki na na kwana arba'in to sai muka sai muka yi shawara da mai gidana saboda ɗan da nake shayarwa da kuma laulayin da nake ciki sai na zubar da cikin sai wa iyazu sai daga baya ina karanta wata littafi sai aka ce duk wanda ya zubar da ciki idan an hura mishi rai bayan an hura mishi rai tukuna aka zubar to zai biya diya ko kuma ya yi kafara to in dai ah, ba mu biya diyan ba ba mu yi kafara ba amma daga baya mun zo mun nadama da ni da mijin nawa to abin tambayar ta yanzu aka maka Allah shin za ta biya diyan ne ko kuma ta yi kafara ya isa ko kuma ba ku fa'idin da kwanan sa 40 kadai bai kai lokacin da za a biya diya ba da ba a busa masa rai ba domin arba'in sau uku ne ake sana ake busa masa rai domin arba'in ta farko yana ɗigon mani arba'in ta biyu yana gudan jini arba'in ta uku yana tsoka sannan daga baya sai a tilo mala'ika busa masa rai sai kwana arba'in ko uku sun wuce sannan ake busa rai don haka a lokacin bai kai lokacin za a biya diya ba sai dai abinda aka yi laifi ne duk da babu diya a kai sai a yi ta istighfari a gida kuma abinda za a yi idan ana son a samu hutun haihuwa shine an farko a bi matakan da kara ɗauki ciki ɗin. amma kar a ce kuma sai an dauka a zuwa na tunanin yadda za a zubar tunda shi zubar da suke yana da hadari yana da hadari in ba ya zama babban larura ba yana da hadari kwarai da gaske ya kamata a gane wannan to dan saboda kafin ma a samu juna biyu tunda dai shari'a ta halatta mana a samu ratar haihuwa tsakanin wannan jariri zuwa wancan a samu bambanci na shekara biyu ko shekara uku gwargwadon yadda likita ya ba da shawara gwargwadon yadda zai dace da yanayin shi yaron da aka haifa ya samu kwari mahaifiyarsa kuma bata zanto a wahalce a wahalce kullum ba to wannan shine abin da ya dace a yi amma kar a bari har sai an dauki ciki sannan ana tunanin ya zaya a zubar ko kar a zubar na sabaka Allah idan har ya kai arba'in uku din in aka zubar za a biya diya ne kware da gaske za a biya diya haka ba a biya diya ba a yi kafara kafara akan Allah kafara abin da abin wata biyu to nan ita za ta yi ko inda shawarar mijin za su raba a karan Allah wanda ya zubar da shi waye ya zubar wato ina ga bambancin mu da akwai akwai malamai da suke da method na karantarwa waɗanda za su rinka bada ansa a dunkule shi kuma alhaji sadir komai na son a yi na soja soja haka don inda matsalar take shine waye ya zubar da ciki miji ne ya zubar ko ita ce ko likita eh, inda rikici yake kira lissari waye ya zubar da ciki ita matar ce ko mijin ne ko likita likita ne ba zai zo ba kawai ya zubar da ciki ba tare da kekin ce ya zubar ba kuma in dai likita a nan nahiyar yake shi kuma ya san cewa tun da kina da miji ya mata mijin ya san saboda ya san akwai wani hadari da zai iya biyo baya a wajen zubar da ciki dan zai iya zama sanadiyar mutuwar ke gaba ɗaya wani lokaci, ya danganta girman cikin ko yanayin jiki to a nan gurin idan har miji ne ya ba da umarni a yi kada kenan ka fara na kanka wato shi ya ba da umarni yace a zuba to kan da likita ma a kansa ne ko akan likita cikin su biyu dole ɗaya za ta zama to likita ba zai yi kaɗai ba sai da umar shi dai baranci ma ya aka biya shi to shi ne matsala to Allah ya sa abu dai mun ji kuma mu kiyaye insha Allah sai tambaya ta gaba mai ita suna cewa shin Allah za ta malam ita ce ta je asibiti ba ga irin ta ba ita ce ta je asibiti sai likita yake sai an saba da kuɗi a sayo hand glove wani roba da ake sawa a hannu kuma za a sa mata hannu ma'ana wato za a sa mata hannu a gaban ta kenan to sai ta ce ita kuma tana da azumi to abin tambayanta a nan a ranar dai ba sai da an yi ba take za su yi tambaya su kuma to idan ta yadda aka sa mata hannu kafin a duba wannan rashin lafiyar nata to aka maka kalla ya ya azumi ta wannan ba ya da alaƙa da lalacewar azumi yin haka ba ya da alaƙa da lalacewar azumi to amma wata cuta za ta kara a kun ga daga cikin matsalolin da ya sa muke cewa kenan wato dukkan illolin da ke cikin ko lalacewan tarbiyya ko waɗansu halaye na rashin kyautawa da ke cikin harkar karatun boko a yau dole akwai larurar da za ta tilasta mana sai ‘ya'yan sun yi karatun nan don mu samu warware waɗansu matsalolin da in ba a yi karatun ba za a warware su ba yanzu idan mace ce ‘yar uwarki likitan za ta samu ki hannu menene na damuwa a ciki da yawa amma yanzu mutum namiji ila namijin nan ma zan to ba musulmi ba har arni ila cutar ba ta kai har sai an yi haka ba amma kawai dan ya wulakanta ke a matsayin ki na musulma don waɗansu likitocin a waɗansu wurare ɗin kafirai da gangan ma idan sun gama ta zo cikin hijabi za su yi mata wannan sai to wai lalban da take danna mai bar za su tafi ta cire hijabin ta gaban akan abin da bai kai sai an yi wannan ba kuma dukkan wannan abin da ya ja mana wannan matsalar shi ne. rashin wadatattu na likitoci ko ma'aikata na jiya da muke da su ta yadda muke dogaro akan abokanan adawar kuma su rika cin mutuncin mutuna suna wulatar kan abin da bai kai sai an ga tsiraicin ta ba a ce dole sai an ga tsiraicin ta da haka dai ansar tambayarki wannan duk wa'azi ne da fadakarwa kawai dan saboda magance wata matsalar amma ansar tambayarki ki shine azumin ki bai komai ba dan wannan ya faru wannan bai karya miki azumi ba sai tambaya ta gaba mai ita tana cewa ah, shin Allah za ta malam shin ya halatta wai ita ne da mijinanta dai sai ta ga yana yin fitsari a tsaye a kara makalla sai ta ce ai in ba arna ba ba wanda suke yin fitsari a tsaye shi kuma sai ya ce to haka kika fahimta amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa bai hana ba to wai shi wannan magana a kara makalla haka take yadda ya faɗa miki ɗin nan gaskiya ne ke ce kika fahimci kuskure ke ce kika fahimci kuskure na a yadda abin yake shin maza ne kawai aka halatta musu haka ko kuma a'a har kuma mata suna yin akara makalla duk hukunci na musulunci duk hukunci na addinin musulunci da Allah ya shara'anta ko manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya shara'anta abinda duk ya shafi maza ya shafi maza in ba wani dalili muke da shi muke bantacce wato asalin asalin ita mas'alar ba wai shari'a ba ta zo ba ta ce dole sai a tsuguna ne mutum zai bawa ko dole a tsaye zai yi ya danganta da yanayin da ya samu kansa a ciki in ya samu kan yanayin da zai yi a tsaye ba tare da ya bata tufafinsa ko jikinsa ba to haka zai yi in ya samu yanayin da zai tsuguna ba tare da ya bata tufafinsa ko jikinsa ba haka ya kamata yi dan akwai lokacin da tsugunawar mutum ita za ta sa ya bata jikinsa akwai lokacin da kasancewarsa a tsaye kuma shi zai sa ya bata jikinsa wannan kawai abin ake kallo tsawon abin ya shafi maza ko ya shafi mata Allah na'am alhamdulillah Allah ya saka miki da alheri ba ku ci abin ba to akar makalla sai game da diya yar uwa ta ce to ta ji cewa idan aka kai arba'in uku din nan za a biya diya ko kuma a yi a yi kafara to ta ce akar makalla idan diyan za a biya to ita uwa dai idan aka ce ko uba a tsakaninsu ne dai za a samu wanda hakkin biyan biyan yake shi ko kuma su taru su ta haɗu su biya diyar to wa za a ba kuɗin diyar akar musulman wanda za a biya kuɗin biyar su ne wanda yake a idan ya kasance misali uba ne ya bayar da biya duk wanda ya bayar da biya ne bayar da rabuwa wanda duk shi ne ya biya ko bayar da koko ba dai idan ta koma kansa ba zama biya ba ke eh. duk wanda shi ne ya biya babu rabuwa manzo Allah ya tabbatar da haka biya to magada kenan aka maka Allah a ba maganan gado ai ba mutuwa ya bala sarati gadon ka ba ga iyayen ka guda biyu idan uba ne ya biya ita uwa za a baki idan uwa ta biya uba za a baki in likita ne kuma yake nauyin ya biya ta kuma za a baki biyu Allahu akbar alhamdulillah yasa inda rikicin yake don a nassin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu koyangi guda biyu bayi ne su biyu mata suka yi fada sai ɗaya ta daki ɗaya har cikin ta zube sai aka wajen sadiya akan wanda ta yi duka to kaga nan wurin shin wanda ya umarni a yi abu shi zai ɗauki nan biyan diya ko wanda ya mubashara na abin wanda ya aiki shi yasa muke da dan rudu kaɗan dangane da abin da ya shafi tsakanin likita da miji dama da ita mace ne ina ganin babu diya a kanta amma tsakanin likita da miji likita shi ne kai tsaye aikin to amma bai mutu da umarnin wancan amma yanzu kawai idan nayi maka umarni kai abin da yake sabo ne sai ka yi a nan gurin sai ya zanto cewa idan larura ce ta sa a zubar da ciki ta yadda in ba a zubar ba mace za ta cutu ko yaron zai cutu ko kaza ko kaza ko kaza ta ga likita zubar wanda yi ma kyautawa waye amma in ba wani larura ba wani uzuri ya zo ya zubar da ya sa dan haka cikin biyu ne amma hankali na ya fi karkata zuwa ga tunda likita ne ya yi aikin kai tsaye dan ba zan zo in ce alhaji salu ga daga harbewa ne kawai ka harbe shi idan kai ka san kai ne kai kisa ba ni ne ne kisa ko da alƙali ya kama sai dai ma wani abin da ba amma ba zai ce ni tare da kisa ba amma ina na ce maka maka maka kisa to mun muke kisa ke kaga to mun kisa kuma ni ba hukuma bane inda a ce ni hukuma ne sarki ya umarni da wani bufadansa da kewa ne har sai ya mutu to kaga anan gurin lallai sarki tunda hukuma ne yana da wani abu na laifi dai kamar shi ne ya kisa ko shi ya kisan kake su cikin ɗari da kisan shi kaga akwai bambanci tsakanin guda biyu amma can gudun ni ba likita ba ni ba hukuma bane ba kawai na ce likita kai abu kai kuma abin nan ka san sabo ne sai kai an ba mu wata sanarwa da na manta ban sanar da ku ba har sai lokaci bayan ya riga ya kure dan yanzu abin da kawai ya rage mana nan gaba ne minti uku ko biyar kuma dalilin ma kai ziyarar shine shekaru kaɗan da suka wuce baya akwai lokacin da muka taɓa kai ziyara sai muka ga akwai matsala ma ta rikin masallaci tare da cewa ga fursunas da yawa musulmi amma ba su da ginannen masallaci da za su rika salloli guda biyar ko na juma'a to da aka zo nan sai na faɗa a cikin karatu wani bawan Allah shi ba karatun ya zo ba kasar ya saya sai ya ji sai ya tafi da kansa ya je ya samu hukumar gidan kurkuku din ya ce a ba izini shi ya gina wannan masallaci aka ce to ai sai dai ya rubuto a rubuce kuma ya zanto ba kungiya ba ce kuma ya zanto kaza ne sai an aika Abuja sai an yi mai duk yayi ta bi aka je Abuja aka dawo aka ba da dama yayi <clears throat> sai kawai satin da ya wuce ya zo same ni a gida ya ce to abu nan da na faɗa a shekara ta kaza a lokaci kaza shi yi, don haka kuma yana fatan ni in je in bude masallacin a juma'a mai zuwa gobe kenan da haka gobe ni zan je in yi musu juma'a a can da izinin ubangiji to da haka sai ake bukatan kuma yan uwa musulmi maza da mata wanda suke da wani abu da za su bayar na sadaka kayan abinci ne gero dawa masara shinkafa tufafi ne kuɗi ne kowa ya bayar to maza dai sun dan tattara abin da suka iya ko mata sai aka yi lati ba sanar da ku kanka kari ba dan sai yau da safa ake faɗa mu cewa ya kamata kuma a faɗa muku waɗanda su iya suke da niyyar su taimaka tun daga yanzu lokacin nan har ya zuwa dare kafin dai gobe da safe sa iya aikowa a kawo nan masallaci mu kuma za mu zama wakilan ko wajen mu ɗauka mu je mu isra a can gurin da izinin ubangiji saboda haka wannan bawan Allah Allah saka wasu ne amin ya kamata a yi musu addu'a ubangiji ta Allah ya albarkaci dukiyarsa amin dan ba zuwa yace mun gani zan yi ba sai bayan ya kammala kawai zo ce mun masallacin nan da ka sallata ka ce ya kamata a yi na gama Allahu akbar saboda haka ka sa mana ranar da kake ganin zaka je ka bude mana duk kuma na bashi juma'a ta gobe har ka tafi da komai shi duk haka gaskiya irin waɗannan mutanen sauransu Allah ya taimaka masa don haka za ku iya bayar da taimakon ku kamar yadda aka saba sai dai shi wannan baya nan balantana ya san cewa za su tashi ne yanzu su tara taimakon ko kuma za su aiko ne daga baya shi zai bayani da ya yi cikin wannan waye ko bana wannan mutum da Allah ya saka mishi da alheri kuma a samu wadansu masu hankali su karɓi robobin sai su zagaya ba an sa takarda guda uku kuma ku tattaro kuɗin da za ku bayar sai dauki guda daya sai ki ba wata mai hankali kuma su ma su dauka haka sai ku zazzagaya ko sai dai duka masu hankali ne insha Allah to Allah ya saka maka da alheri kuma kafin Allah ya saka maka da alheri kun san malamai suna cewa ah, ubangiji baya yin komai sai da sababi karin da hankali kullu sai da sababa to waye sababi <laughs> me sababin ma Allah ya saka maka da alheri Allah ya sa ya dade yana irin wannan kiran kuma ana amsawa haka alhamdulillah a adar baka sai wata yar uwa mai aikin kwamfuta eh. wata yar uwa mai aikin kwamfuta ce rashin gaskiya ne Allah ga ta malam a wai duk irin hotunan da mutum ya buga a jikin kwamfuta wai ranar tashin kiyama sai an yi mutum azaba amma ƙashi sai ya samo rai ya sa wa kowanne ɗaya a gaskiya hoto wanda ake zanawa sawa'un mutum ya zana ne da hannu ta hanyar abin rubutu a kan takarda ko kuma ya yi amfani da na'ura ta kwamfuta don yi hoto na abin da yake mai rai duk sunansa hoto ko manzo Allah ce za a nemi waɗanda suka yi hotuna ku rayar da abin da kuka yi na hoto sai kun jefa masa rai bayan ku gaba su iya ba wato kenan za a yi musu azaba ta hanyar wannan hoton don haka bai halatta ba sai in ya zanto wani abu ne na larura a cikin shari'a akwai istisna'at ababai da larura suke halattawa to da haka wannan dai shine abin da za a lura ba tare da an suka turo su gane a zazzagaya a cikin shiru a cikin kwanaki kar a ɗauki hankalin malam a sai tambaya ta gaba wannan tambayan don da ya na san na so dai malam ya yi cikakken bayani ne tambayan ta yi yawa ɗaya ko saboda waɗansu sun ji cewa akwai wani kasar da yake yawo a gani kan cewa an wani maganar malam na cewa mace ba za ta iya ɗaukan Qur'ani direct ba tare da abin nan ba ko don haka tambayoyi mun suka yawa wani na ce ba zan karanta ba na biyu kuma wai ajini tun oje malam yake cewa irin wannan bai kamata a ce za a tambaya ma to jiya an magana nan ta zama ga malam Musa don Allah da Annabi a karanta mana ga malam Musa wai ajini in ba a tashi daga sujada a dunkula hannu din nan a sallah a tashi to waɗannan irin tambayoyin da irin da irin duk sun yawa har ma wadda ta gwadin da ke tambayi wannan ƴar uwarki za ta iya gaya miki to saboda haka akara Allah da maganar daukan qur'ani din nan da maganar su ajinu da su cewa ya hijabi na yara daban na manya daban da su wani duk wannan don Allah akara Allah sai an wani bayani wanda nan gaba kada ka rubutu irin wannan don Allah kuma in kafin mace ka rubuto ga yan uwanku masu zuwa makaranta ku tattauna in kun ce yan uwa yaya abu kaza kaza kaza ne a an kaza kaza kaza ne wanda suka dade suna zuwa bai kamata kowanne a dinga komawa baya ana rawan yan mata a je gaba a koma baya ba ku tambayi ɗan uwan ku da kullum sun ɗan ku fahimta sai ga mutum ya warke sai ta miki bayani na fiye da malam da ce ya ga miki bayani Allah sa mu game da wannan matsaloli guda biyu cewa shin mace za ta iya taba qur'ani alhalin tana cikin janaba ko tana cikin hali na jinin al'ada ko biki ko ba za ta taba ba na yi bayani a kan wannan kowa ya san bayani na kuma ya san matsayata kuma har yanzu wannan fatawar da na faɗa a kan ta nake ban samu wani canji a kanta ba sannan maganan al'ajinu shi ma na yi bayani a kansa sun wani lokaci da ya wuce kuma fatawar da na faɗa har yanzu a ta nake ban samu wani canji a kai ba shi ke na kawai abin da ah, kuma duk wanda suke neman cikin bayani don Allah da masu kaset kowane mai kafet aka tambaye ina son kafet da yi magana akan abu kaza to wallahi da aka maka wanda malam yayi bayani kuma matsalar mu wani lokaci shine um wani lokaci ba ma iya komawa zuwa ga asalin matsala yanzu inda zan zo in ce ga ta a yau yau da dare sai wani ya yi tafsiri ya ce abinda malam Jafar faɗa ba gaskiya bane baya hana gobe kuma a sake rubutu to kaga tunda an san ta a da in na canza daga kan wannan fitar ni da kai na zan bayani ya ce na canza da kamata kuma kullum idan mutum ya ce kaza wani ya saba mun ya ce kaza kuma sai a ce sai an sake dawowa an ji kuma yayin ra'ayi na kuma shi abin da ya kamata ka yi wa kanka kai ka huta ka hutar da kanka ka hutar da jama'a ni ma ka hutar da ni shine lokacin da nake kaza da me na dogara wani da ya saba mun da ya ce kaza da me ya dogara sai ka je ka hada dalilan guda biyu wanda kake ganin shi yafi karfi kai ka fi natsuwa da shi sai ka dauka kai aiki da shi inna wannan inna na dayan ne ka ga shi ka fito so ka dauka kai wannan ba wani komai ne a wurina abin da mai sauki sai tambaya ta gaba game da kawo goron tambayan aure shin yar uwa take cewa Allah za ta malam to idan mutum ya kawo za a ce miji a'a ya mayar ne kuma a cikin al'adu an ce akwai al'adun da suka da suka halatta to aka maka Allah kamar irin na su aure din nan wanne al'adu da wanne al'adu ne suka halatta a abubuwan suna da fadi da an zana mun kawai a ce da mai da mai ake so ne sai ya faɗa amma abubuwan suna da fadi haka da yawa yau zan iya cewa ga wanda ta halatta ba yanzu ga wanda ta halatta ba sai dai in ana sha'awa sai abin yuto da kaza da kaza ana yin sa'aure ya halatta ko zai halatta ba to nan ne sai iya gani eh. amma in ni ne zan buɗe kofar to ai sai ka zama wani abu daban kuma eh. a kyale ta a haka wadansu sun halatta ɗan ba ta halatta ba eh. sai tambaya ta gaba yar uwa tana cewa shin Allah ya ga ta malam akwai ƴar uwata wanda ba ma shiri da ita to amma akan tambaya da wata ƴar uwata yi har kace mata da take ta yafe mata din nan wanda ta yi sata din nan har kace ita da har ta je ta nemi yafa Allah ya saka mata da alheri ita kuma wanda ta yafe mata din nan Allah ya saka mata da alheri to ni ma sai akwai kullu tsakanina da ƴar uwata abokin zama ta sai ji to Allah mu yafi juna ni dai duk abin da yake gare ni inda akwai laifi na yafe ki amma ita bada ce kun za a fara maka Allah to ya na gefen ne shi kina da falala a wurin ubangiji tunda har kike yi haka manzo Allah yace dukkan mutanen da ba sa shiri da juna to mafi alherin su wanda Allah ya fi kauna shine wanda ya fara neman sulhu da dan uwansa duk wanda ya fara neman sulhu da dan uwansa bayan da an fata to wannan shi Allah ya fi kauna kuma wannan mutum shi fa alkhairi kan dan uwansa dan haka kasancewar ta yi sulhu wannan bai rige ki da ladan ki da ya kamata ki samu a wajen Allah ba kina dan da ladan ki a wajen Allah ta'ala eh. a karamar Allah sai ɗan uwa masu roƙon fatiha kuma dai kamar da malam yake dai zamu da wani alhamdulillah dai Allah ya sa dai haka din ne Allahumma amin ubangiji ta Allah ya jikan ya mana gafara ya rahamce mu ubangiji ta'ala ya karbi azuminmu da sallanmu mu da muke ta dare da sauran dukkan ibadojin mu ya kuma biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi ya kuma jikan iyayenmu da malamin mu ya kuma jikan dukkan wani mummuni da wata mummuna ubangiji ta'ala kuma ya bayar da lafiya ga waɗanda ba su da lafiya a cikin mu masu lafiya kuma ubangiji ta'ala ya tsara musu kuma ya sanya albarka a rayuwarsu ya ɗan ne gaba ɗaya ubangiji ta ya kare mu tare da su daga fitintunan zamani ya kuma rike hannayenmu da nasu ya ɗora mu kan tafarki wanda yake madaidaici ubangiji ta ala ya yi mana rahama ya jikan mu rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru wa ghfirna rabbana innaka antal azizul hakim wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wato sai lahadi da safe kenan don mu kada suratul an'am lahadi da safe karfe goma da rabi kamar yadda aka saba karam kallah suna tambaya yan uwa mata suka ce gobe in aka kawo a hannun wa za a sa abin da aka samu kamar yaya a nan za su kawo masallaci ba za su rufe wanda za su ba ba amma ya kamata a ce yau zuwa dare dai an riga an kawo waɗanda ko su samu sun kawo sai gobe da safe kafin a tafi masallaci kai tsaye idan suka nan za su samu ko malam Musa ko ladanin masallaci ko da waɗanda ya kamata cikin jami'an da ke kula da masallaci insha Allah sai kuma an sanarwa da aka ce a gaya muku cewa rijista na masu intikafi daga yau za a koma rijista na masu intikafi ina ba ta an intikafi da ake zuwa ake yi a na goma ƙarshe din nan ko daga yau za a koma rijista wato sai an yi rijista kenan ba haka nan ba da mutum zai zauna ba to Allah ya samu dace girmama abokin uba ko kawar uwa waɗannan abubuwan wajibi ne gare ka mahaifanka na da rai mahaifanka sun rasu dole ne sai ka ainihin wannan sannan sai ce wasu latin rahimin lati la rahima laka illa min qibalihima da kuma sadar da zumuncin da yake ba yadda za a yi a sadar da wannan zumuncin in ba ta hanyar su ba ma'ana su ne waɗanda suke silar wannan zumuncin in suna da rai suke sadar da shi yau da suka rasu fa wannan zumuncin ya rasu to dole ne kai ka ci gaba da sadar da wannan zumuncin da yake rayuwarsu rayuwar wannan zumuncin to tun da kai kana da rai sai ka ci gaba da rayar da ainihin wannan zumuncin kuma mun gane wannan da kyau ko Malam Muhammad Nasiru Dinar Albani ya ce ba'ifin wannan ainihin wato hadisi ba'ifi ne a ina za a je a duba ba'ifancin sai ce a duba a ba'ifa silsilatul ahadifa ba'ifa a cikin lamba hadisi na ɗari biyar da da bakwai wato mujalladin ta na biyu na malam jilani wanda ya sharhin ainihin al'adab mufrad mai fadlul lahi samad sai ya ainihin ce mun fi shay'in min al-kutub sitta sai dai wannan hadisi ba shi a ɗaya daga cikin littattafai guda shida Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i da Ibn yake wannan hadisi ba shi a ɗaya daga cikin su sai marmaza al-Allamatul Albani ya mishi istidraki wato yace gyaran shi yace kaza qala haka dai wai jila jilani ya faɗi don haka sai ga ya sa alamar motsin rai exclamation mark ma'ana akwai tangarɗa kenan a magana wa fatahu annahu fi abi dauda wa ibn majah yace ya manta abin ya kubuce mishi cewa hadisin nan yana cikin abu dauda da ibn majah kaga ko Abu Dawud da Ibn Majah ɗaya ne daga cikin kutubus sitta haka kuma ma wannan hadisi al-Imam Ahmad da Ibn Hibban dukkanin su sun ainihin fitar da shi to da sancin da ke cikin wannan hadisi shine wannan mutumin baban ainihin asidu din nan mai suna Aliyu ibn Ubayd da aka ce an abi da yake akhbarani asidu ibn Ali ko ibn Ubayd to shi Aliyu dan ubaid din to ne mutumin da yake mai rauni al-imam ya ce yace la yu'rafu ba a san shi ba ma'ana mutum ne majihulul aini an gane wannan da kyau ko to sai ibn hajar shi kuma da yazo cikin taqribu sai yace maqbulun ina ma'ana in ibn hajar yace maqbulun ai maqbulun indal mutaba'a in an samu wani sun ruwaito tare to sai a karba an kaɗai kadai ne fa to ainihin ba za a karba ba ina fatan jama'a sun gane wannan قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال ترفع للميت بعد موته درجته فيقول أي رب أي شيء هذه فيقال ولدك استغفر لك الله أكبر يتي أحمد بن يونس يا بام حديث يتي أبو بكر يا باشي فيكم يا باشي وانا حديثي ابو بكر abubakar يا كربو دغمال منشي asim asim kuma yace ya karbo daga ainihin wato nashi malamin abu salih abu salih yace ya karbo daga ainihin abu huraira abu huraira yace turfa'u lil mayyit ba'da daraja darajatuhu mamaki bayan mutuwar shi sai ya ga ana ɗaukaka darajar shi yana kwance a kabari sai ga kullum ana ɗaga darajar shi ana ɗaga darajar shi sai abin ya kama shi da mamaki ce fa yaqulu ay rab yace ya ubangiji ayu shay'in hazihi ta ina nake samun waɗannan ɗaukakuwar daraja ga shi ba wani aiki nake ba kullum sai daraja ta sama take sai ci gaba nake sai mukami nake samu na rahama fa yuqalu sai Allah sai Allah yake sai a ce da shi wala duka ta gafara laka ai ɗanka ne ya roƙa maka gafara gafara duk sa'ad da kake roƙa wa mahaifinka gafara din nan Allah na ƙara ɗaukaka darajar shi a aljanna duk sanda kike roƙa wa mahaifinki daraja Allah na ƙara ɗaukaka darajarta duk sanda kike roƙa wa mahaifinki daraja Allah na ƙara ɗaukaka darajar shi duk sanda kake ƙara roƙa mahaifinka rahama Allah yana ɗaukaka darajarta don Allah menene yawun bakinka ne zai kafe to ko juye ake wa bakinka ba ka rinka yin juye ba na bakin mai ana kai kai don ka roƙa uwa ka gafara ko ubanka ballin yawon ba kuɗi za ka biya ka biya ba kawai in fa ka buɗe baki ce Allah ka ji kan baba na ko Allah ka ji kan baba ta minti nawa ne wannan awa nawa ne ya wuce sakon biyu ne ma Allah ka ji kan wani iya kacce kenan fa ba wai sai ka ja sun ba sai ka ja falaki da nasu sai ka kulu wallahi ba kana dubi gashi nan Allah ya koya mana sai da yace wa qur rabbi rahamhuma kamar rabbani sabila wai roƙon gafara ma da zaka yi iyayenka don kar kai kuskure a cikin harkar sai da Allah maɗaukakin sarki ya koya maka yadda za ka faɗi in ka tashi addu'a ka ce Allah ka ji kan iyaye da. kamar yadda suka yi tarbiyya ina karami Allah ka ji kansu dan Allah wannan addu'ar awa nawa za ta ɗauka minti nawa za ta ɗauka yanzu a wuni ba za ka iya so ɗari ba duk da ka nisa ka nisa ka ce Allah ka ji kan babana Allah ka ji kan babata Allah ka ji kan iyaye da. iyakar ta kenan fa kalmar ba kai din nan da kake ganin ta mai sauki amma ka ji fa kalmar haka za su rinka ganin daraja na ƙara sama daraja na ƙara sama aljanna da sun bincika yaya sai ce ɗan kai roƙa maka dan Allah jama'a mutumin da bai samu ɗa ba zai yi kuka ko bai zai kuka ba zai yi kuka amma to kuma in ya samu ɗan daidai ne bashi babu tarbiyya kana jin baka tarbiyyar ɗanka ba ya je ya sha shalisho idan shi ya kaɗa kamar jan doki ta yaushe zai iya buɗe baki ya ce Allah ya gafarta maka ya ma san da kai a duniya ya je ya shaki man fetur ya sha salisho ya buga ganja a kan shi yaushe zai buɗe baki ya ce Allah ya gafarta maka a kamar yadda za mu zo mu ɗan samu gaɓa mu tattauna nan